الإنسان به لا يفارقه طرفة عينه kudin yaki an shirya ku tsakanin waye da waye tsakanin ɗan adam Allah kawo masa mala'iku shekan ma ya haɗu da rundunarsa an haɗu yanzu abun da rage a fara abin nan a mun manta mai taimakon mutum hankali ku shi ne ma'arifa mai ba da shawara imani mai ba da ƙarfin gwiwa ya tsayar da mutane yaƙini mai tonowa mutum ganin abin da ke ciki to wa'allama ibadahu sannan kafin a shiga yaƙi wato duk yaƙi fa a yi an yi irin wannan ga yan ba ga yan ba ga mai yin kaza ga gwani ya bangare ba ga wane ne da bangare ba wa allama ibadahu haka Allah ya sanar da bayansa kaifiyata hadhihi al yadda za a yi wannan yakin din yanzu gaba ɗaya tanadi kan an gama shi yanzu abin da ya rage a yi aran gama to kuma in an yi aran gaman ya za a yi a yi nasarar da an yi nasarar ban da roƙon Allah amma hanyar nasara ga su guda hudu ita ce za a samu nasara ba ta da sanar da bayan sa yadda za a yi wannan faɗa wal jihadi fa jama'aha lahum ya tara masa shi fi arba'i kalimatin فقال يا أيها الذين wannan kira ne na ɓoye. Ana kiran مؤمن كده masu imani ga sirri wanda ana iya shirya a ke karanta wannan kuwa da kuwa ya ji da sai a yi sai na gida kawai sai masu imani kaɗai ishbiru idan aka haɗu a yi haƙuri su ma za su yi haƙuri kuma za su yi haƙuri a yi a yi a yi arangama a yi arangama an yi a rayuka sun tafi an jiyata daga nan sai sabon shiri nan kuma fabiru da kunin su ba su da wannan ka yi haƙuri su mumine ku yi haƙuri su masu haƙuri suna da wannan to amma idan aka ci gaba da aka jigata to ku mumine sai kunin kana ku haƙuri ba da wannan idan kuka ninka dama kurin na fara yaƙi na awa ɗaya ne wuya ta awa ɗaya ce wanda kuma in jure a wannan ɗin ko za ka ga sara ta zo don haka nan kun ninka haƙuri kuna ninka hakuri to za ku rushe su to daga nan an ci gari an ci gari wara to sai ka tsaya a nan wurin ba maganan tafiya ba irin wa'azin mu ba za a bi ta wajen kwamishina a bi ta wajen sarakuna an san iya ababu kwamishinan yan sanda ya ba da lokaci ya ba da jarumai a shiga garin a yi wa'azi a yi wa'azi a tace shi an tashi sai a watsa shi mun ci gari kaza ba ku ce ba yan kwanci za a yi riba ce. rabi dole irin girman garin irin yan garin za ku tana damu su da taron da za ku zuba gari. ana ramboni nan da ake da su da waɗannan ɗinnan na ƙasar nan masu tsaya sai kaza dole a samu babban komanda a wurin da an ga an ce su da yaƙi a yanzu sai a samu kuma wanda zai zauna a garin kuma karantarwa daga tun da har hukuma ta bari an yi wa zai kun gama kafuwa mai rage yanzu sai kafa makarantu daga nan sai karatun safe karatun magriba da isha daga nan sai buɗe makarantun iftida'iya da yan ku kawai lokaci kankani za ka ga kun narke kun shiga cikin garin gaba daya don za a fara cewa eh da karatu sai da matsala yan gaba ne amma suna da karatu masha Allah to daga nan za ga suna ajiye makamai suna shigowa kuna tafiya wanda suka gudu za su dawo wanda suka yi kaza sai kar ku saurara kar ku yi menene au za ta dinga sulluwa ba da haka aka yi musulunci ba na tufailu ne aka ce masa mun samu matsala a cikin gari in ka zo aikin hajji kar ka je shi kai ka ga babban mutum ne matsayin ka mawaƙin kafanku wannan kafanku mai kaza mai kaza kar ka ɗebar kafanku tsiya ka kai musu ya kudin da na auduga ya toshe ita wannan ya nan sawan wannan yana da ce kai an mai shi shi soko a sa mai fasaha a ce ta iji abu sai cire auduga ya kuje ya ji ai kwafa ya musulunta to saboda kana duk wanda za ce kakko saurare su idan ka ji sai sun halaka ka masu hankali da ce kai da wayo na da komai su halaka ni ne zan je in ji su shi kenan kuwa in yi zo zai ji gaskiya dan a ƙarshe da wanda ke cewa yadda in aka kama gari to a zo zai malamai girman gari irin sanin waɗanda suke malaman da ke gari irin girman yan bidiyan gari da irin usulobin sa a samu irin su ninki a ajiye me suke tun kaho da shi luga suke tun kaho da shi dole aje ɗan lugar fiƙihu suke tun ƙaho da shi dole a samu ɗan fiƙihu bi ma'anar kalima ga luga ga fiƙihu ga hadisi ga usulul fiƙihi ga wane ne to dole a samu irin wannan a aji. ko nawa za a biya shi shi ko ba wai zai zauna ba lahadi da asabar ko alamis da juma'a ko na azin can sati zai bayar a'a ka zo kenan da duk aka ɗauko ka kawo to zo da masakar in ma an ga dama to ai ma aure a garin tunda menene ta inda zaka samu ka farko da garin sosai saboda haka nan shugaban wurin ko mai wurin baka yayin ya ka aura daga nan ka zauna a garin din a fara fafata daga wannan shine rigaɗi in kuka kama gari kuka watsai kamar ka Allah shai kuma wani lokaci wani lokaci yan tabbalike sai ga an ji an samu gari sun musulunta gaba daya sai a watsa to an watsa kaga me aka yi haka makiya Allah su ce an ce muku mama yau da ne yanzu ina suke macuta ne sun zo su cuce ku ne sun cuce ku sun tafi ba sa kaunan ku ga dama haka a salika da ya su ta bata mu gobe in an ce za a dawo gari sai ya fi farkon zuwa wahala saboda kana fa awwalan isbiru ثانيا صابروا ثالثا رابطوا daga ba za a zauna wannan yan kasuwan da suke zuwa wazi na idan su kamata din gaje dama ya yi karatu ya ki zuwa yi karanta to shi kenan ina ka da ci gaba da sai da asuwakin ga amma haka ci gaba da karantarwa idan karantawa ta karbu to shi nan ka daina sai da asuwaki aiki a samu shi da sha ba za ka rasa ba daga nan ne zai tsare wa'annan duka na hudu wattaqullah ku ji tsoron Allah allimakum Allah ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihuna tabbas za ku rabota wannan na la'alla a wurin Allah ba zato ne ba tsammanin za ku yi nasara a wannan yaƙini ne za ku yi nasara to wannan shine aiki wala yatimmu amru hadal jihad sai kan ga musulmai a tarihi in ma gari ne a gato idan ba za ku musulunta ba ku tashi mu koma wuri kaza in kuma ba za ku yi kaza ba na budda ne dai kawai ko a ajiye wanda zai zauna ci gaba da duk kuma amma ba a cin gari a taba ba shi wala ya tumu amra hadar jihadi harkan jihadin nan ba zai tsaya ba illa bi hadihi al'umur umur al'arba'ati ai kun gane kun ji kuma wannan abin shi fi sai dai sai dai mu je shi haka sai dai komai na mu wayo ai waye dubara da dai sun karbi addini shi kenan mu dawo gida mu muna nan inda famfo yake da wutar lantarki haka sai san babu famfo babu wutar lantarki mu za mu dinga tsalle kawa ana zuwa dai ana ganin su eh, a fai masa mashin sai da ce to da babu ba daɗi eh, da babu daɗi ko wanda babu da ya hasan ne da babu gara babu ba daɗi na fi daidai kuwa ha kai tsayawa wana da da babu a ta mai da suka taru sai ce ku bannin faɗi a yi da babu gara ba daɗi to ta yi ku gana ni faɗi in zan faɗi ku shiga min yi gana na maimaita wa falaye tun makabaru a haka ko walaye tun ma'amuru hajar jihadi lamarin jihadi duk wani jihadi na duniya ba zai cika ba illa bi hadai al'umma kal arba'ati falaye tun ma makabaru illa bi bil a musabarati hakuri bai cika sai an nunka shi dole ku nunka hakurin ku مسامحة العدو وهو مقاومته ومنازلته شيني فتونا فتوى أران كما فإذا صابر عدوه إن ينك مكيان سحقري يحتاج إلى أمر آخر domin zai ce nasara to nan ana neman wani abu wahiyar murabata Shi ne istiqama zama a wurin ribaɗi ce ribaɗin da dama su matafiya ta yi nisa wahiya luzumu sagaril qalbi anan inda ana magana ba yakin gari ne ba yaƙi ne na zuciya ko yaƙi ne na nafsu kamar wancan mun san yadda ake yin san a hisri ne to wannan a zuci ne ya za mu yi mutum dai na farko dai haƙuri ɗaya ne abun da yake haram ɗin sai ka yi haƙuri bajansa haram tana da daɗi idan ka ninka haƙurinka to shi kenan haram ɗin za ka iya barinsa to idan ka bar shi haram ɗin nan to da kai mu ribaɗi ka inda da wata rana wani abu ya kala ma ka sake yansa daga nan ka fata kawa shi nan ka sulki. wannan haram ɗin ka bar shi kenan ita murabata hiya luzumu ta garin kalbi lizimtan kafan zuciya wahira fatuhu da tsare shi daga abubuwan kinnan li Allah ya dakula min hul'adu don kada makiya ya shigo cikin zuciyar nan wani zumu na biyunsu ainihin cikin wannan duka guda ɗaya ne eh, sagarul ayin kafan ido kafan ido shi ma matsala ne yana gani inda zai gani zai ɗauka zai juya ya karya a zuci zuciya ta dinga kallo tana sharhi tana bayani da mutum ya gama yawo kafa ce shaɗan na shiga ta ido ai sa daga wannan aka ce to lallai mata a cikin yan mata su rufe jikinsu kafa mata na aure da marafa aure duka kowace ta rufe jikinta gaba daya ka aga fiska ka aga kafa ka aga hannu illa in lalura ne in ana neman aure ne ana ya ganin fiska ana ya ganin hannu ana ya ganin kafa amma ta dole wannan sagar aini an rufe shi ba gani ba sai dai yanzu sai ka ce to ya za a yi malam kai za ka je tsoron Allah ka hakan ka yau wal uzunu da kunfi shi kuma mai da wata hanya Allah ya bada tsaron kunne riba ɗinsa ka a takura kada ya zan mutu ji sauti idan ka ji sauti sauti sai zan zama matsala kada mutu ya ɗauka a waya ne sautin ya ji a waya ai dama shi sauta abin da ke nema kunne ya riga ya shiga kuma da kanka ka sai aka sa maka kaji muddin haka saurara sautin nan shi ma kunne zai ɗauki sautin sai recorded ɗansa a cikin zuciya shi ke na zuciya ya kai ta jin nan ya riga ya yi lodinsa a cikin zuciyar amma da za a kushe wa yana kafofi to shi kenan mutum ya sha zai tsallake shaidan kuma ba wai barinsa zai yi ba yana nan yana yana duba yaushe wani wuri zai karfi zai rauni Da nan idin dinga masa jerin hafafai sai ya bula shi in ido ya rauni ko kunnen ya rauni to sai ya bula daga nan Har harshe kafa ce ta shigan shaidan a shigan rundunonin shaidan yanzu nan harshen ka zai girbe maka abin da ainihin sama da dukkan su ma girbewa ka dubi ido get ɗinsa ɗaya ne ko kunne bai da get wa a ƙofar sa buɗe take saboda haga su guda biyu ne amma harshe sai da samu get biyu ko uku biyu ga haƙori galete wancan na ciki ciki har da kankare a ciki haka fa a can dafe na biyu shine aka fa yan karafa haka aka rufe sannan gargaɗi ya biyu baya hattara ga dakaru na gargaɗi hattara wurin nan an tsube dakaru kada hankali na amma kafin in za a yi kusa da kusa yanzu nan za a yi magana mutum yi za a ce maka da magana da wasu kuma suna ka sai rai za ka tsira ai sai dole wal walbatan ciki shi ma cikin shaɗan na shigowa ta nan har ke bai yi magana ba amma sai a ce wannan ko haram a ba ka ajiye kusa da kai ai wannan farko ne kana juya kai haka babu kai haka babu to karshen kayan sai a yi na kare to sun bayan riga ya zo shi kenan da luka sai mutum afa shi ke nan ciki kuma in dafi ya shiga cikin ciki gaba ɗan sai ya ɓata duk da suka shiga ta ciki sai sun ɓata duka sauran ƙofofin yadda kasan mugu in ya samu ƙofa ɗaya sai ya buɗe ƙofofin nan duka ya buɗe su bai ma bi tsayawa ma yi aikin da zai kofofi zai buɗe wa dakarun ido ku shigo dakarun kunne ku shigo dakarun ina ku shigo gaba ɗaya a ciki ya fi farkwata kayan tsaron nan daga gaba ɗaya an kama mutum an kama zuciya sagaru ina waliyar waliyadi hannu shi ma kafa ce warrijilo kafa sai a tabo a ga kawai za su zan su dai bakwai ne bakwai ne a kan akwai uku sauran jikin na da hudu hannuwa suke farji kafafuwa to waɗannan get-get nan da ya kamata mutum ya zuba dakarunsa a wurin nan ne waziri kamata ya ba da shawara waziri ne ko waziri nan ne kamata ya aikinsa nan ne ilimi ne mai ba da shawara nan ne imani zai sa a tsaya a cije nan ne yaƙi ne zai ainihin abin nan kai mutai ya tsallake wannan ya ce sai jaran Allah wuce kuna kuna kuwa kuna kuma ganewa ba ganewa na gane ba suran ta yadda za a yi yakin nan ina duba inda zan fito wa kaina domin a wannan yaƙi za a ce to in na ce ba wanda isha na kusa yin daidai mu ne na Allah mai tsira daga waɗannan malam sai gyaran Allah ka zuba wadatattun dakaru a ido wadatattun dakaru a kunne wadatattun dakaru a harshe wadatattun ita harshe na iya zama wata hanya ce wannan hanya ba ta tsaya kan harshe ba wadatattu a ciki wadatattu a hannu wadatattu a kafa ta inda ta ko ina ka tare sai mutum ya famu sai dai amma Allah ka samu zama haka kafin mu mutu sahabihi tsogo wa'annan kafofi ya da kulumin haladu nan ne maki yake shiga ta nan yake shigowa idan ya shigo kuwa duk kafin da ya shigo fa ya jusu khilala diyari zai fata sauran garin in ya shigo ta harshe sai ya bude ido sai ya bude ah, ina yake da suna kunne sai ya bude ɗin hannu da kafa da duka gaba ɗaya sai ta kwakwata su wa yusfidu ma qadara alaihi don haka kaga afal murabatatu luzum hadhihi sagur domin kada ka tafi wannan yaƙi ne ba tsini mutum yi lizinci wannan hanya ta wa'in hanyi luzuma haka ya sagur wala ya kalli da kana ha bai barin wurin duk dare duk rana duk ruwa duk wani rikici in kaje wurin za a same ka kana na bashin da kana nan a wurin sai sadiful adu wata gara maki ya sabu wannan abun khaliyan ba ko sai da kulumin ku yanzu ba ganin wani lokacin rashin lafiya sai za su janyo gaba da sai jaddin duka ya balle an ce wani bai da lafiya shi kenan wannan ya shigo wannan ya shigo yara shigo mata su shigo mata su shigo shi kenan an sa kuɗi gaba da kuma ya rushe shi ko sai yana nan yana lura da kai wai ba zai tausaya maka baka da lafiya ba tabbi ba zai tausaya maka ba ranar buki ba zai tausaya maka ba a koyaushe shi shi kawai ta ina zai shiga wannan gida ina zai shiga wannan kasa kalamu wa bai fa haula'i ashabu rasulillah sallallahu khairul khalqi ga wa'annan adadin buga misali sabon manzon Allah fiye yin halitta Ba ba'da nabiyina bayan annabawa wal mursalina wa a'zamuhum himayatan wa hirasatan min ash-shaytan sun fi kowa tsarewa sun fi kowa tsare shaytan tsarewa ga shaytan wa qad akhalul makana suka bar wuri kafa na sarari din nan allazi umiru bi luzumihi yawma uhud wa dakhala minhu al-adu fa kana makana. kana a wannan hissi ne dubi faɗan hudu sahabban manzon aka ce ku ku tsaya nan ko ku zo kaza ko ɗan kaza duka kowanne ya tsare amma kafa da aka samu baraka masu gadin baya suna barin wurin mallan da a suka shigo sai da suka rubuta dukkan yakin yi da rubuta to wannan shi ne za ka auna shi a zuciyarka idan ka toshe ko ina ka ba harshe ka toshe ko ina ka ba kunne in aka samu baraka nan in shaitan ya shigo sai ya rubuta yakin ashirin ka gaba ɗaya ya canza rashi wa jima'u hadhihi thalatha magaman wa'annan guda uku wa umuduha an mahada su da ginshikan su allazi taqumu bihi huwa taqwallahi ta'ala taqwa Allah ne zai kafa su ولا ينفع الصبر ولا المصابرة ولا Allahumma illa bi taqwa wala ta komo takawa ita ko takawa ba ta kafuwa illa alaka ta sabari sai da haƙuri wannan fa ya faɗi ciwo ya faɗi maganinsa